Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Aisha da Sula da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2020. cikin shirin za ku ji cewa hukumar hasashen yanayi ta najeriya ta fitar da rahoton hasashen ruwan sama na wannan shekara ta 2020 haka kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnan jihar jigawa alhaji badar abbakar kan wasu batutuwan da suka shafi jiharsa da ma ƙasa baki daya sai kuma shirin a daina shan kwaya wanda binta yaro ta shirya kuma za ta gabatar mana daga nan kuma za mu kawo muku shirin jaridun najeriya sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro ke kira ta waya kuna ajiye mana amma sai a gyara zama domin fara shan cikakkun labaran duniya. Ga cikakkun labaran. Zuwa yau Litinin yawan waɗanda suka kamu da murar coronavirus a ƙasar China ya zarce dubu saba'in a yayin da kuma wasu jiragen sama biyu dauke da Amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Hukumomi a lardin Hubei wanda a nan ne cutar ta fara barkewa sun ba da rahoton ƙarin mace-mace har guda ɗari wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan 1,800 an kuma tabbatar da wasu mace-mace biyar a wasu ƙasashe da suka hada da faransa da hong kong da japan da kuma philippines da taiwan adadin sabbin kamuwa na hobe ya ɗanɗara na ranar lahadi to amma ya ɗan gaza na ranakun juma'a da asabar jami'an china sun ce wannan wata alama ce da ke nuna cewa china ta shawo kan annobar to amma darakta janar na hukumar lafiya ta duniya who tedros ahanon gebreyesus ya aika da wani sako jiya lahadi mai cewa da wuya a iya hasashen inda wannan annoba ta dosa shugaban kasan iran hassan rouhani ya ce sam shugaban amurka donald trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar iran a shekarar zaɓe ba Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaben shi a watan Nuwamba mai zuwa. Ya ƙara da cewa Amurkawa ba yaƙi suke bukata ba, sun san irin illar da hakan ka iya janyo musu. Sa'insa da ke tsakanin Amurka da Iran sai ƙara ƙaruwa take kuma har tsananin hakan ya kai matakin da rabon a ga irin shi tun bayan rikicin garkuwa da amurka da iran ta yi shekaru 40 da suka shige shawarar da trump ya yanke na janye kasarsa daga yarjejeniyar takaita shirin nukiliya iran ta shekara ta 2018 tare da sake kakabawa irin takunkumi na daga cikin dalilan da suka janyo sa'insa tsakanin kasashen biyu amurka da turai sun samu rarrabo kawuna game da dangantaka da ke tsakanin kasashen na yankin atlantic bayan wani muhimmin babban taro game da tsaro da aka yi a jamus a ƙarshen mako wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa da kuma jami'an soji ƙasashen turai suna zargin amurka da kin amincewa da ra'ayin nan na dunkulalliyar al'ummar duniya amma kuma amurka ta ce har yanzu kungiyar na cikin yanayi mai kyau shin wai yammacin duniya na ci gaba ne ko kuwa komawa baya ga wannan ga tawagar amurka a wannan taro amsar wannan tambaya a bayyana take kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ke cewa The West is Ya ce yammacin duniya na samun nasara. Muna samun nasara baki ɗayanmu. Tare muke yin galaba. Tabbacin hakan a cewarsa shi ne yadda Amurka ke kare inda ƙasashen ƙungiyar NATO suka yi iyaka da Rasha da kuma yadda Amurka ta jagoranci galabar da aka yi kan ISIS. Kuna shan. To kafin mu kawo muku sauran labaran duniya za mu je Najeriya tukunna inda hukumar hasashen yanayi ta kasar ta fitar da rahoton hasashen da ta yi na wannan shekarar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hawa Umar ta haɗo mana. Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato Nigerian Meteorological Agency ta gabatar da rahoton hasashen ruwan sama na daminar shekarar 2020 da zai taimaka wa bangarori daban-daban musamman bangaren noma. Hukumar ta yi hasashen cewa ruwan farko zai sauka ne a ƙarshen watan Fabrairu da muke ciki a jihohin kudu maso kudu yayin da ake sa ran damina za ta tsaya ne a jihohin arewa daga watan Yuni. Shugaban hukumar Farfesa Sani Abubakar Mashi ya bayyana cewa hukumar ta yi hasashen abubuwa abubuwa masu mahimmanci da manoma da sauran al'umma ya kamata su yi la'akari da su. Akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ya kamata ya kasance manoma su yi la'akari da shi. Cewa akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi abin da kenan ka ga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba. Wanda idan manoma suka yi ɗauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi za su yi asara abin da za su shuka. Sannan na biyu abin da muka zo muka yi hasashe shine lokacin da za a fara shuka ba da wuri za a fara shuka ba. Lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka din ba za a fara yin shi ba sai cikin watan shida muke sa rai sannan hasashe na uku da muka zo muka yi shine cewa akwai wani abu da ake ce ma dan karamin fari ruwa ne an fara damina tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya dauke yakan yi kwana goma zuwa sati uku shawarar da muka bada anan shine cewa farin nan tun ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin da muka bada ranakun manoma su dauki wasu matakai a koyaushe gonarsu ta kasance cikin lema mun zo mun yi hasashen cewa kamar yadda yanayi ya zo canza Najeriya za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci a Najeriya to wannan ruwan da za a samu samu da yawa ne zai sanya cewa karye ma kasa yawa kasa ba za ta iya shanye shi ba ruwa kuma in ƙasa ta kasa shanye shi dole ya ruga idan ya ruga kuma shine sai ga wannan matsalar ta zo ta faru wata ambaliya da ake fuskanta to shi ya sanya muka ce ya kamata manoma da kuma sauran mutane ma su dauki matakan da ya dace ta yadda in ma an zo an samu wannan ambaliyar ruwa matsala ba za ta samu mutane ba shin wani irin iri ya kamata manoma su shuka don tunkarar wannan yanayi da gujewa asarar amfanin gona ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin mambobin hukumar gudanarwa na samar da iri a a Najeriya Ibrahim Musa. Akwai nau'in iri da aka fitar mai jure fari da kuma mai jure ambaliyar ruwa. Kasancewar bara an ga yanayin da damuna ta zo da ruwa ya ja sosai mafi yawanci amfanin gona ya lalace saboda ya yi da wuri. Akwai mai yi a kwana sitin akwai mai yi a kwana casa'in. So yana da kyau idan manoma za su sayi irin su a kamfanonin iri su tambaya kwanakin da zai yi kafin ya fara fidda amfanin gona. Kuma yana da muhimmanci sosai a san nau'ukan iri da ya kamata a shuka musamman mai iya jure ambaliyar ruwa tunda dakunan bincike na jami'o'i da dakuna na bincike da makarantu na bincike akan halittar tsirrai da haɗin gwiwar ma'aikatar mu mun fitar da samfarin masara da shinkafa mai ainihin jure eh, ambaliyar ruwa misali kamar akwai samma z tana da nau'i kamar guda uku sha tara ashirin da ashirin da ɗaya sannan shinkafa akwai faro 66 da faro ainihin 67 duka waɗannan suna jure ambaliyar ruwa masu iya magana daina cewa tana sanadin rumbu dabara ce ga manomi saboda fari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida hau Umar yanzu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran. sauraron rokoki da dama a wani sansanin soji a Bagadaza babban birnin Iraki wanda ke dauke da sojojin gamayya da ke karkashin jagorancin Amurka. Ba a samu waɗanda suka ji rauni ba a harin na jiya Lahadi a shiyar Green Zone wadda ke kusa da ofishin jakadancin Amurka a cewar wani mai magana da yawon rundunar gamayyar. Harin na daga cikin hare-hare na baya-bayan nan da ake kaiwa rundunar haɗin gwiwar ba a samu wanda ya fito ya ɗauki alhaki kai wannan hari ba a watan jiya ne wani janar a bagadaza kasim suleimani ya rasa ransa a wani hari da amurka ta kai a birnin kwanaki kaɗan bayan nan kuma wasu jami'an sojin amurka sun samu raunuka a harin da iran ta kai da makami mai linzami kan wani sansani a iraki rundunar sojin kasar syria sun kame ƙauyuka da dama a lardin idlib da ke arewa maso yammacin kasar da kuma lardin aleppo mai makwabtaka da lardin idlib din a ƙoƙarinsu na kwato yankin daga hannun 'yan tawaye rahotanni na cewa dakarun da suke goyon bayan shugaba bashir al-assad sun kame ƙauyuka da dama da ke kusa da garin khan sheikhun a lardin idlib da sauran ƙauyuka da dama da ke Aleppo wanda ke wanda ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye na tsawon kusan shekaru takwas. Ƙungiyar rajin 'yancin ɗan adam da ke sa ido a kan yaƙe-yaƙe wanda ke da masu bincike da dama a faɗin ƙasar. Ƙasar da ta daɗe tana yaƙi. Ta ce an ɗau tsawon lokaci ana gwabza faɗa tsakanin sojojin gwamnati a gefe guda da kuma 'yan tawaye da masu ikirarin jihadi a ɗaya gefen. Wata kotu a Mogadishu babban birnin Somalia ya yanke wa wani jami'in gwamnati hukuncin ɗaurin shekara uku saboda laifin kasancewa tsohon ɗan ƙungiyar mayakan al-shabab kotun na zargin nur ali ahmed mahad Ale ne da zama ɗan ta'adda kuma ya gaza sanarwa hukuma ta hanyar da ya dace yayin da ya fita daga kungiyar yana ikirarin ya fita daga kungiyar ne tun a shekara ta dubu biyu da goma a yayin zaman sauraron karan ahmed ya kafe akan ya sanarwa hukuma sa'ilin da ya gudu daga kungiyar amma kotu ta ce bata samu bayani akan haka ba a rubuce. labaran duniya kenan aka tsora daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yayin da yankin arewacin najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro gwamnan jihar jigawa alhaji badar abakar ya ce yankin na arewa baya bukatar tsarin tsaro na bai daya a hira da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari gwamnan na jigawa ya musanta zargin cewa al'amuran tafiyar da gwamnati na tsayawa cik a jihar a duk lokacin da ya yi tafiya ma'aikatanmu suna da dama su yi kuma suna da dama su kira ni a wuraren da muka ba da karfi wato muke kula da shi sosai karamin ma'aikaci ma zai kira ne ya ce ga aiki a yi kuma a yanayin yadda ake yin kana so a aiki daidai kuma ya tafi daidai dole sai ka yi micromanaging sai ka san me yake tafiya a kasa don ka a zancen banza kuma watakila wannan ne za a ga cewa ina bibiyar diddigin abin da ake daga kan masinja har kan zuwa permanent secretary in san aikin da na bayar an yi watakila shine za a ce ba a ba da ba a delegated responsibility amma gwargwadon iko mun ba mutum assignment muna yi kuma muna yabo duk wanda ake ba shi aiki yana yi daidai yana cika da kyau kullum ana kara mara aiki yadda zai taimaka ya zancen kalkuleta tana da ne har yanzu kuma ana ba da kuwa kalkuleta fassara ta daban kalkuletan nan fa ma'anarta shine ka ɗauki abin da zai wa mutane jama'a da yawa aiki maimakon yawa kaɗan aiki kamar kuɗi bai isa ba a yi komai so in za ka sa kuɗin jama'a ka sa shi wurin da zai wa jama'ar aiki na musamman a misali yanzu ina nan zaune babu emergency saboda jin daɗi na a ce kira jirgi ya ɗauke ni ya kai ni kano ko abuja bayan na san kuɗin jirgin nan zai yi rijiya ta ruwa guda uku to zan zaben yi wannan rijiya ta ruwa guda uku akan wancan luxury din amma in ya kama abu ne na dole wannan na dole ne to wannan fa shine calculator din in an kawo abu wanda muka ga ba zai amfani jama'a da yawa ba mu ce a bari in an kawo kuma wanda zai amfani jama'a mu ce a yi sannan in an kawo lissafi wanda muka ga saboda sana sanin yanda kasuwa take wanda lissafin ya yi yawa da yawa mu ce a je a rage saboda mun tabbata za a yi abin da aka ce za a yi a kuɗi kaɗan ba kamar yadda aka rubuta ba wannan shine Your Excellency kana cikin gwamnoni da ake ganin cewa kuna hannun daman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya. Najeriya ta arewa tana fuskantar kalubale iri-iri kama daga sha'anin tattalin arziki zuwa sha'anin tsaro. Ku da shugaba Buhari din me kuke yi ne a game da kalubalen arewa ne a yanzu? to kalubalen eh, ba na arewa kadai za a ce ba na najeriya tun da shi babu buhari shugaban kasar najeriya ne gaba daya amma kasan yan kwanakin baya da suka wuce an yi economic team wanda aka gayyato kwararru daga sashi daban-daban na najeriya domin su zo su duba abin da namu kwararrun na cikin gida suke yi domin a kada hada shawara a ga me za a yi amma ina so in gaya ma cewa akwai abubuwa da yawa akan hanya wanda kuma na tabbatar arewa za ta amfana kuma kasar za ta amfana kamar taron nan da kuka yi na gwamnonin arewa za ku fito da wani tsari ne to kamar yadda ka sani ka ga kowace jiha tana nata tsarin in ka duba kaduna sun yi tsari mai kyau su ma sun hada da 'yan sanda sun ɗauko 'yan sanda sosai sun yi training ɗinsu sun sa su suna aiki kano kamar a misali yanzu sun sa aiki da yawa akan sun intelligence yanzu kusan duk abubuwan da ake a tsakanin kano suna da intelligence da sanin mai ake ciki suna da tsarin tattara bayanan sirri hmm. sannan kun san abin da shi ma gwamnan katsina yake ya yi sulhu kuma har yanzu ana nan da tim na ma'aikata ana bi duk wanda bai yarda ba da sulhu kuma a sa wando ɗaya da shi so eh, kuma eh, yawancin wayannan states din suna da daman nasu vigilante group wanda suke aiki da 'yan sanda wasu suna da kamar eh, civilian jtf na maiduguri da sauransu so kowane jiha da tsarin da ya kamace ta matsalar ta daban tsarin ta daban ita za ta shirya tsarin da ya dame ta ta yi. Don haka babu buƙatar tsari na bai ɗaya kenan. babu buƙatar tsari na bai ɗaya na jihohi. Ai matsalar da take zamfara yanzu ba ita bace a jigawa. Matsalar da take Kaduna ba ita bace a jigawa. Ta jigawa ba ita bace a Bauchi. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar kenan a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. To kafin muka kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe za ku iya zira shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin voahausa.com da ma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Yau nazari, yar uwa. Ya ce yar kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu da ya gabata game da illolin shaye-shaye wanda ya zama da babbar matsala ga al'ummomin kasashen duniya. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauƙi amma fita daga ciki sai ikon Allah. Tambayar da jama'a da yawa ke yi ita ce, me ke ƙara yaɗuwar wannan ɗabi'a? Shi ya sa a wannan mako za mu kawo maku kaɗan daga wasu dalilan da ke ƙara yaɗuwar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa da kuma wasu matakan da iyaye za su iya ɗauka. yanzu bari mu fara jin ta bakin kwararren likita Dr. Ila Alasan da ke birnin Yamai a jamhuriyar Niger. wani abin da aka lura da shi shine bakon abu cewa wannan al'amari hatta mata da 'yan mata abin nan ba su tsira da shi ba ya aka yi haka to duka kasan zamantakewa ce ta yanzu tun da yanzu ai na muka zance yanzu harkar rezo sosai yanzu kana ganin mutane yanzu ba duk in ka dauka yanzu yaro mai mai abin da ya shekara 12 zuwa 13 duk masu portable yanzu abin da ake amurka suna gani abin da ake gani ake cikin tire mutane suna gani internet yanzu duka shine za a ce kamar mai abin da ya kawo duka wannan abubuwa tun da internet ba wai abin kwarai kawai gari ta ba don ku wannan abubuwa daga cikin illa na internet wannan shiga wani wani rezo ya na gizo gizo wannan don ku duka shine yake ba matasa dama suna kofiyan abin wanda suke gani kasashen waje don ku wannan ma sai mu kira ga gwamnati ya kamata a ce a duba akwai sit sit na eh, iskanci wanda ya kamata barama a hana mutane musamman matasa shiga wannan sit suna ganin abubuwa wanda bai kamata wanda ba tarbiyoyin mu ne na kasashen ba na musulmi ba tarbiyoyin kasashen mu na afirka ba tarbiyoyin na kasashen turai don ko su kansu in kai lissafi kwanakin bayan a horon shi akwai luwa wadda aka dauka wadda take hana yara shiga sit sit musamman sit na pornography kun ga wannan ba alheri ne ba garin mu duka idan kamar aka yi katari Uh, uwaye suka lura cewa yaran su akwai alamun yana amfani da miyagun kwayoyi wani mataki ne na farko farko da kuke gani kamata su dauka mataki na farko wanda ya kamata iyaye su dauka in so ga yaron na shiga ya fara shiga kenan kama kira ne ya kamata a yaro a kwatanta mishi gashi gashi bayan shi akwai eh, iko ana iya gama shi da iko mai iko ba kamar kun san mutane suna tsammani akan mutum iko ɗaukar sashi kaza nono tarbiyyar da mutane ne suke su kansu kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda ke kula da musamman yaran wanda suka shiga irin wannan kaga shi ma ana iya kai yara ana iya kai yara wajen wannan su ma suna sa mutum vraiment ya dawo cikin hankali tunda akwai su jiya yanzu in kuka dauke mai suna nan yan paper to kuma banda mai ma in kuka dauka yan paper to a cikin eh, jahohi akwai wannan ƙungiyoyi don ku wannan matakai su ne kamata iyaye su dauka domin hana yaran su eh, shiga cikin wannan matsaloli. Ka kuma ta bakin masanin fannin jinyar kwakwalwa Marcus Vandi da ke jihar Adamawar Najeriya. Da ayi labe kun dade kuna wannan aikin kana daga cikin kwararru a jihar Adamawa kan abin da shafi kwakwalwa. Cikin kwanakin nan zaka ga akwai karuwar shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa. Me kake tunanin a likitance yake jawo waɗannan karuwan shaye-shaye tsakanin al'umma? To karuwan shaye-shaye nan ba za ya ka fasa da alaka da eh, eh, eh, me ake kira poverty da hmm. yawa talauci talauci yana ciki rashin aiki yana ciki ah, an kaga kuma ɗarbiya ɗarbiya yara a gida yanzu iyaye ba su ga zauna gida su darbe da 'ya'yansu sai kaga yara suna jira dare a waje yaro ya zo ba za a ce ina ka je ba ba su sa abokanan 'ya'yansu ba so kaga irin wayannan abubuwa shi ke tattare da yawan na e, tattaron wannan e, e, shaye-shaye a cikin matasa yanzu don ko shugabannin addini ya kamata an shiga matsalaci a zauna a yi huduba a kan yadda 'ya'yanmu suke kowane iyaye ya kula da ɗanci ya sa abokanai 'ya'yanci haka na an coci ya kamata kuma a yi haka ya kamata ko wata rana mutane na sanar orientation za su ɗauki wannan a eh, eh, na zuwa har kasuwa nemu a je ana ilmantar ana nuna hoto na masu wanda su su zama su kamu da matsalan shaye-shaye to an aika yi haka ka gani kuwa ina gani zai yi kyau To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba matakan da hukumomi ke ɗauka domin yaki da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. yanzu a madadin sule mumini barma da ibrahim abdulaziz da kuma julie leathers gresham wacce ta haɗa shirin ni binta esiyaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara. To a gaida binta, yanzu kuma lokacin da baban gida zai kama na sharhin jaridun Najeriya. Is that fara sharhin jaridan ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya shawarci dakarun sojan najeriya da su mai da hankali wajen amfani da leƙen asiri wajen yaƙi da 'yan ƙungiyoyin ta'adda daban-daban da ake fama da su a najeriya jirar babangida wanda ke zama tsohon soja ya ce yan faɗa da 'yan ƙungiyoyin ta'addanci daban-daban gaba da gaba da sojoji ba zai samu nasara ba kamar yadda ake so sai an karkata kamata ta amfani da jami'an leƙen asiri domin samun nasara sai kuma jaridar disney jaridar dai a daya daga cikin manyan labaran na cewa jam'iyyar apc wanda ta sha kayi game da hukuncin kotu na zaben gwamna a jihar bayelsa ta buƙaci kuma zaɓe na najeriya ta gudanar da sabon zaɓe a jihar bayelsa a wata ziga da jam'iyyar ta apc mai mulki a najeriya ta aike hukumar zaɓe ta bayyana rantsar da dan jam'iyyar pdp a matsayin gwamna a jihar kamar da kotun kolin najeriya ta yi da cewa ya saba dokar ƙasa wannan wasiƙa dai yana ɗauke da sa hannun shugaban jam'iyyar ta apc ne comrades adam oshomole ita kuwa jaridar guardian ɗaya daga cikin manyan labaran ta na magana ne game da cutar coronavirus inda ta ruwaito hukumar imf mai da lamuni ta duniya da cewa cutar za ta illa ga tattalin arzikin duniya a wannan shekara da muke ciki jaridar da guardian ta ruwaito babban manajan daraktan hukumar ta imf kristalina jujeva ta shaidawa taron mata da aka gudanar a birnin dubai cewa cutar wanda ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari shida kawo yanzu ba karamin illa za ta yi wa tattalin arzikin duniya ba don haka akwai buƙatar ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile bazuwar cutar A yanzu muna jaridar ta da guardian jaridar da ta ruwaito fadar shugaban kasa na gargaɗi ga jama'a da su guji ɗaukan doka a hannunsu jaridar da ta bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya bada wannan gargaɗi ne bayan da aka samu rahoton kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar batsari a jihar katsina inda aka bada rahoton kashe mutane fiye da talatin jaridar da ta ruwaito shugaban kasa na bada umarni ga al'umma da su dinga mika duk wanda suka kama a hannunsu ga jami'an tsaro domin ɗaukar ɗaukan matakan da suka dace a maimakon ɗaukan doka a hannunsu na ɗaukan fansa sai kuma a jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yar gizo ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa sanannen lauyan nan mai fafutuka kare hakkin adama femi falana ya bayyana cewa 'yan najeriya suna da 'yancin gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna adawa da yadda gwamnati ke tafiyar da harkokin tsaro a kasar jaridar sahara reporters zai ta ruwaito femi falana na mai da martani game da sanarwar da fadar shugaban kasa ta bayar inda take gargaɗin jama'a da su guji gaji gudanar da wata zanga-zanga ta lumana da aka shirya gudanarwa yau abin na abuja domin nuna adawa da yadda harkokin tsaro ke tafiya tare kuma da yin kira ga fadar shugaban kasa da ta sauke lokacin manyan hafsoshin tsaron najeriya bisa zargin da ake musu na gazawa wajen tabbatar da tsaro a najeriya babban ya shifrin murya amurka daga najeriya Tawa gaida baban yanzu kuma sai wasu saƙonni da ku masu rauki aiko mana ta wato waya Assalamu alaikum gidan rediyo murar Amurka suna ne don bazara Fataskun da tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah, alhamdulillah. A yau ma ba za mu gaji da gaya yan uwa irin abubuwa da ke faruwa na wannan lokaci ba. Yan uwa na ya kamata kar mu sake da addu'o'i da istin jifari kar mu ga hare-hare da sauransu da ke faruwa akwai halayen da muka yi Allah yake fushi da mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa Najeriya. Ina so na yi magana akan mutanen da suke cewa su da tiji ne na arewacin Najeriya suke batanci ga gwamnatin zanen Muhammadu Buhari. To waɗannan da tijai hakika ba su banki zanen Muhammadu Buhari ba mutum ne da ya aikin soja ya san halin da yaƙi yake ciki ya san halin da tattalin da cikin ƙasa yake ciki to abin da wasu sauƙa nan ga abubuwan da kai a kuma sai ku ci gaba da aikuwa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku to da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. To zuwa yau litinin da yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce dubu saba'in a yayin da kuma wasu jiragen sama guda biyu dauke da amerikawa da ke killace sun tashi daga birnin tokyo zuwa amurka To madalla masu raro anan baka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kuma shafin mu na facebook. yanzu a madadin aisha sule tana gabatarwa da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jimmy cook ni sarfil hashin gumel da na na kuma gabatar ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum